Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Hadiza Kiyari da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Litini 14 ga watan Satumba. Bayan labaran duniya za a ji cewa manzon musamman na Amurka da ke rangadi a yankin Sahel ya isa jamhuriyar niger. Alhamdulillah Amurka ta yi niyyar za ta kawo cikakken gudunmuwa ga wa'anga kasashen mali da niger da chad da burkina faso a najeriya kuma babban hafsa mayakan ƙasa ne ke ziyara a wani sashi na yankin arewa maso yammacin ƙasar mai fama da matsalar tsaro yau an waye gari za ka zo a sabon birni ko isa ka yi ka cikin lokaci kuma ka dawa ka baka da wani tashin hankali illa kwana biyu ko in ce uku ko kuma a ce kwana hudu da suka wuce kamar kowace ranar litini yau ma sani shu'aibu malumfashi na tafa da rahoto na musamman wannan karan kan batun yin afuwa ma 'yan bindiga murtala faruk sanyanna na tafa da labaran wasanni to amma kafin nan ga hadiza da labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya shugaban hukumar lafiya ta duniya ta reshen turai ya ce hukumarsa ta yi hasashen za a samu karuwar mace-mace sanadiyar cutar covid-19 a watannin oktoba da nuwamba a wata hira da kamfanin dillancin labarai na afp a yau litinin hans clark ya ce lamarin zai yi muni a watan oktoba da nuwamba za a ga karin mace-mace clark ya kuma yi gargadin cewa rigakafin cutar ba zai kawo ƙarshen cutar ba ya ce a koda yaushe ina ji ana cewa rigakafin zai kawo ƙarshen cutar ba haka ba ne a cewarsa ba mu sani ba ma ko rigakafin zai aiki kan kowa muna samu wasu alamu a yanzu da ke nuna cewa rigakafin zai taimaka wa wasu mutane amma ban da wasu in ji shi ya ƙara da cewa kuma idan za mu samar da rigakafin daban-daban aikin da wahala Craig ya ce abin da zai kawo ƙarshen annobar shine lokacin da mu a matsayinmu na al'ummomi za mu koyi ga yadda za mu ci gaba da rayuwa da annobar. Shugaban Belarus Alexander Lukashenko ya kai ziyara birnin Sochi a ranar Litinin don tattaunawa da takwaran aikinsa na Rasha Vladimir Putin. Ana sa ran Lukashenko zai nemi goyon baya don gwamnatinsa daga shugaban Rasha Vladimir Putin a ganawarsa da za ta kasance ta farko tun bayan da Lukashenko ya sake lashe zaben shugaban ƙasa da aka yi mai cike da takaddama a watan da ya gabata. a halin da ake ciki a geneva shugaban hukumar kare harkokin adama ta majalisar ɗinkin duniya ta faɗa a yau litinin cewa dole ne a binciki zarge-zargen azabtarwa da aka yi a lokacin zanga-zangar nuna adawa da sake zaben lukashenko a lokacin da aka buɗe taron ganawar kwamitin hukumar kare hakkin bil'adama ta majalisar ɗinkin duniya michelle bachelet ta ce duba da girman da yawan su duk zarge-zargen azabtarwa da sauran nau'ikan cin zali daga jami'an tsaro dole ne a rubuta su kuma a bincike su da nufin hukunta waɗanda suka aikata laifin kwamitin ya ce zai yi ganawar gaggawa don yi muhawara kan tashi hankali da ke faruwa to labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc gobarar daji da ke ci a sassan amurka da ke arewa maso yammacin gabar tekun pacific ciki har da arewacin jihar California da Oregon da Washington ta laƙume dubban gidaje da masana'antu da kuma garuruwa. Akalla fiye da eka miliyan na filaye gobara ta lalata. Haka kuma gobarar ta kashe akalla mutane 35 a faɗin yankin. Hayaki da ƙawar wutar sun haɗe sun lullube biranen San Francisco da Seattle da kuma Portland inda suka haifar da mummunan yanayin iska da ba taɓa ganin irin ta ba a duniya. hakin da ya lullube yankin na barazana ga lafiyar miliyoyin mazauna yankin jami'an muhalli na jihar oregon da ke arewa maso yammacin kasar sun bayyana yanayin iskar yankin a matsayin mummuna ko kuma mai tattare da haɗari ga bil'adama cibiyoyin gwaje-gwaje na musamman a faransa da sweden sun tabbatar da cewa an sanya wa malamin 'yan adawar rasha alexa navalny gubar da ke illata jijiyoyi ta zamanin soviet da ake kira novichok ne a cewar gwamnatin ƙasar jamus yau litinin a baya wata cibiyar gwaje-gwaje ta sojojin jamus ta gabatar da gano sinadarin a gwaje-gwajen da ta yi wani mai magana da yawun gwamnatin jamus steven sebert ya ce cibiyar haramta makaman guba da ake kira opcw a takaice wadda ke birnin hague ita ma ta samu samfurin abin gwajin kuma tana daukar matakan yin gwaje-gwaje a cibiyoyinta bayan binciken da cibiyar opcw ke yi yanzu cibiyoyin gwaje-gwaje masu zaman kansu guda uku sun tabbatar da cewa suna da hujjan sinadarin novichok ne ya yi sanadiyar illata navalny a cewar sanarwar sabert labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausar muryar amurka a birnin washington dc Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni kuma za mu fara ne daga jamhuriyar Nijar inda manzon musamman na Amurka a yankin Sahel Peter Fom ke ran gadi tare da tattaunawa kan matsaloli na yankin na Sahel. Sula Barma gare ka. Nous déplorons la perte de vie humaine lors de cette inondation sans président au Niger. Manzon musamman na gwamnatin Amurka a yankin Sahel Dr. Peter Fam na cewa muna jajantawa al'ummar Niger game da wannan mummunar ambaliyar ruwa. Haka kuma muna juyayi game da asarar rayukan da wannan bala'i ya haddasa. A wannan lokaci na tashin hankali, al'ummar Amurka ta ɗauki alkawalin baiwa al'ummar Nijar tallafi na kayan agaji. ta hanyar hukumar raya kasashe ta amurka wato usaid zaben gama garin da ake shirin gudanarwa a ƙarshen shekarar nan ta 2020 a nijar da yanayin siyasar ƙasar mali na daga cikin abubuwan da aka taɓo a yayin wannan ganawa kamar yadda jami'in hulɗa da 'yan jarida a ofishin jakadancin amurka alhashi idi bara'u ke ƙarin bayani a kai game da rikita-rikitar siyasar ƙasar mali kira da babbar murya ga hukumomin soja masu ci a kasar mali da su gaugauta neman hanyoyin takaita zaman gwamnatin rikon kwarya kan karaga ta hanyar keɓe shekara ɗaya ga wato gwamnatin rikon kwarya wacce ya kamata fara hula ta jagoranta wannan anniya ta shugaban ƙasa muhammadu isufu wanda ya kudir anniyar barin gado bayan wa'adin mulkinsa guda biyu sun cika insha za a gudanar da zaɓe a 'yan watanni uku zuwa hudu masu zuwa a nan gwamnatin amurka ta sake kira da jinjina ma hukumomin nijar na su bi sau da kafa na ganin cewa an yi zaɓen na a cikin kwanciyar hankali a cikin tsanaki kuma an yi shi zaɓe buɗaɗɗe wanda duk wanda ke da wato hannu a ciki ya samu damar shiga cikin wannan gasa. Ministan harkokin wajen Nijar Kalla Hankurau ya bayyana cewa ziyarar Dr. Peter Pham alama ce ta kyaukyawar hulɗar diplomasiya ta tsakanin waɗannan ƙasashe biyu. Eh alhamdulillahi eh, mun lura da Amerika ta yi niyya ta dage za ta kawo cikakken gudunmuwa eh, eh, ga wa'anga ƙasashen Mali da Nijar. da chad da burkina faso da eh, dangance da yaƙi da suka yi da ta'adanci dangance da tattalin arzikinsu dangance da kiwon lahiya dangance da ƙara ma mutane eh, kayan aiki na tattalin lakol eh, a kula da ita ilimi shi karu shi. Dr. Peter Pham a yayin wannan ganawa ya gaya wa shugaba Isu Muhammadu cewa kasar Amurka na jiran ganin gwamnatin Nijar ta gurfanar da sojojin da ake zargi da hallaka wasu fararen hula sama da ɗari a yankin Tilaberi. Mun abin da muka ce an ga an yi banna bannan nan wadda aka ce da farin ɗari da wani abu ba haka nan ba ne wa'anda sun kai anket sun gano saba'in da ɗaya bincike na inspection na arme ya ce haka wannan bincike na sayan da yashi shi ma ya ce nashi muka ce gaskiya tana nan ga shushu aika ma juju shikenan kurum shi binciken shi shi wadda duk ya yanke ta yi gare mu tunda mu ba mu tsoron justice a nan Nijar mun yi na'am da duk abin da justice ta yanke don saboda justice justice ce yancin faɗin albarkacin baki da yancin aikin jarida abubuwa ne da gwamnatin Amurka ke baiwa muhimmanci sosai kasancewar su gimshiken demokradiya mafarin tabo wannan magana a yayin ganawar Dr. Peter Pham da shugaba Isu Muhammadu Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To a gaida Suleiman. Daga Nijar kuma sai Najeriya inda shi kuma babban hafsan mayakan ƙasa na Najeriya Laftana Janar Tukur Yusuf Buratai ke ran gadi a sassan arewa maso yammacin ƙasar inda nan ma 'yan bindiga kan aikata ta'asa. Muhammad Nasir gare ka. wannan ziyarar wani bangare ne na ziyarar rundunonin da ke yaƙi da 'yan ta'adda ƙarƙashin shirin sahel sanity a arewa maso yammacin najeriya a lokacin ziyarar a yanki na takwas na rundunar soji da ke sokoto babban hamsan mayakan ƙasa na najeriya lieutenant general tukur yusuf burtai ya duduba wasu ayyuka da ake aiwatarwa a barikin soji ta giginya waɗanda ke da manufar kyauta tajin daɗin jami'an soji wannan kuma yana zuwa ne a daidai lokacin da jami'an soji suke cikin daji suna fafatawa domin kawar da ayyukan 'yan ta'adda a yankin gabashin sokoto irin wannan ziyarar a cewar masana harkar tsaro kamar detective awal baladir mai iya tana da tasiri sosai wajen zaburar da mayakan da ke fagen daga. Dukkanin ziyarar Sokoto ya kai ta ne don ya duba walwala da jin daɗin jami'an soja akwai wasu abubuwa da suke damun su wanda su ba za su iya isar da ita da directly ya je wajensa ba ya kai wannan ziyarar dama ce na ganawa da su kai tsaye zai ji matsalolinsu zai ji abin da idane su in yana da wata kima abin da yake so ya kilarifayin wato ya tambaya ya ji daga bangaren su saboda haka in har zai kai wannan ziyarar zai kara musu karfashi zai kara musu kwarin gwiwa kuma zai tabbatar da abubuwan da ake faɗa a kafafen yada labarai wanne ne na gaskiya wanne ne na tsarya na tuntuɓi wasu mazauna yankunan da suka yi ƙaurin suna akan ayyukan ta'addanci a can baya ko yaya yanayin yake a halin yanzu gaskiya za mu ce alhamdulillah da yanzu mutane 'yan kasuwa da manoma kowa ya saki jikin shi shina ta hidimomi ne cikin kwanciyar hankali yau an waye gari za ka zo a sabon birni ko isa ka yi ka cikin lokaci kuma ka dawo ka baka da wani tashin hankali illa kwana biyu ko in ce uku ko kuma a ce kwana hudu da suka wuce Ah, mun samu labarin wasu barayu sun shiga wani kauye da ake ce macen burkusuma da karmakon mulkin isa bafa wani bangare na bafarawa bashir altine goyawa isa shugaban nuna adalci ta kasa reshe jihar sokoto kawai babban abin da muke ganin cewa ya hana su shigowa cikin jama'a su yi Abin da suka yi irin kummiyar da suka tahowa da yawa shine waɗanda ruwan don in kaji ba can gabacin sokoto muna da riba gagare muna da riba basu to waɗannan gulaben sun ɗauko ainihin kwarai da gaske kuma sun shahi to kaga shi abin da ya samu haganin. Allah da iko ne abun ya kwanta cin zarafi ya kwanta abun da samun ka ce ruwa ne kaga kamar babba farawa eh. shekarar jiya sun shiga sun shiga arume eh. sun gargado shanu dabbobi hmm. da mutane hmm. sannan sun ka zo garin bahara sun ka buga shago hmm. sun ka ɗaga kayayyaki sai dai kuma bayanai na nuna cewa ana samun ayyukan ta'addanci jefi-jefi a wasu ƙananan hukumomi na jihar Sokoto Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya A gaida Muhammad yanzu kuma ga Sani Sha'abu malumfashi da rahoto na musamman. A Najeriya tsarin mulki ya baiwa shugaban ƙasa ko gona ikon yin ahuwa ga mai laifin da ya tuba kuma yin sulhu hanya ce da duniya ta amince a yi tsakanin gwamnati da mahara ko kuma 'yan tawaye don a zauna lafiya. Tabbas an yi haka zamanin mulkin marigayi Umar Yar'adua inda aka yi ahuwa ga 'yan ta'adda masu satar farar fatar da ke aikin hakan mai a yankin Niger Delta. yau shekaru goma da rasuwarsa babu ɗayan waɗancan da aka yi ma'ahuwa wanda ya koma ruwa shi ma shugaba buhari yi ahuwa ga 'yan boko haram gwamnatin tarayya sai da ta horar da waɗancan rukunan waɗanda aka yi ma'ahuwa ta tsawon watanni shida karanci aka koya masa sana'o'i ɗabi'u na kwarai da kuma huɗuba inda da aka sallame su kowanne yana zaman kanshi tare da dogaro da kai To amma gwamnatocin jihar Zamfara da na Katsina sun yi ahuwa ga maharan da suka addabe su. Amma tafiya ba ta yi nisa ba wasu daga cikinsu suka koma ruwa a daga jihohin biyu. Jihar Benue ta yi wa gawurtaccen ɗan ta'addan nan ta wase a kwazo a kamo aka gana ahuwa har sau biyu amma yana koma ruwa. Waɗannan bayanai suka sanya na tuntuɓi Dr. Amina Lami Abdullahi kwararriya a fannin nazarin halayyar ɗan adam in ji shin me ya sanya mutumin da aka yi ma'ahuwa kuma zai sake komawa ga aikata wancan laifi? wannan abun da suke yi ba su suke sa kansu ba akwai manya da suke bayan su suna tura su su yi wannan abun a ɗanɗan masu ɗan kuɗi kaɗan sauran yawanci amfani nasu ne wani lokaci kuma za ka gan cewa sun duba hukuma mai ba su doka ɗin su rena su don sun san abin da za su iya da abin da ba za su iya ba sa'annan kuma wa'annan manyan mutane da ke tare da su za su ƙara gaya musu kar su damu su je su yi abin da za su yi ai ko shi wannan mame baku doka ɗin. ga halayensa ga halayensa ko da sun tuba ne sai su koma su yi a gani na kenan. To kina nufin halayyar mutane na canzawa daidai da zamanin da suke ciki? Haka nike faɗa. Eh. To da kwai hanyoyin da za a gyara lamarin? Akwai hanyoyi da yawa da za a iya bi. A Najeriya dai sanene ne akan addinin Musulunci da addinin Kirista. Ka gan dai na farko satan nan ko kashen mutane ba abin da duka waɗannan addinan sun yarda da su ba ne Idan mutum ya yi kisa misali za a iya a bi dokan musulunci a ce sai ya biya diya idan kisan ya yi yawa to za ka gan cewa za ce ai wannan muguntan da yake yi ya fi karfi a bar shi a kau da shi kawai that is a kashe shi turawa za su ce a wasting din shi kawai ya wuce don kowa ya huta na biyu za a iya a kai shi rehabilitation center don wasu su za ka gan cewa kwayoyi suke sha wanda sai su fita ta hankalin su su je su aikata abin da bai kamata ba saboda hakan irin wa'annan mutane za a iya a kai su rehabilitation centers za a fara training masu a ta masu Abin da turawa ke ce kansalin a kuma koya masu sanayoyi na hannu wanda zai sa su samu abin yi ba za su kuma tuna da wa'annan mugayen abubuwa da suke yi ba irin wa'annan hanyoyi idan aka bi saka gani wani lokaci sai su canza amma kuma iyayen ma za su dage da addu'a ko kai kristan ne ko kai musulmi ne dole ne ka kintsa gidanka da iyalanka a cikin addu'anka a kowane lokaci za zaka ga Allah zai kawo sauki irin wannan abubuwan. Idan suna wurin su habilitation centers din nan dole ne muna da malamai da suna da wannan ilimi na gaya musu abubuwan da ya kamata su yi da iloli abubuwan da suke yi kuma dalilin da ya sa su bari da kuma inda za su zama in sun bari. Idan Allah ya taimaka za su fahimtu sai su canza sai ka gan ƙasa ta yi kyau. To kwatankwacin abin da ya faru kenan a talatin nan sa'ad da aka tsara yin ahuwa karo na uku ga shi ta wase gana da mutanensa akan hanya so na tafiya fadar gwamnati. Jim kaɗan kwamandan tawagar Four Special Forces Command General gazama Ali ya yi jawabi ga manema labarai. At about 1200 hours today, we received strategic information on the movement of the dreaded bandit named Tuwase Akwaza Agbadu Da karfe goma sha biyu na rana tawagar Operation IM Akwazu 3 sun sami labari na sirri na fitowar 'yan ta'adda suka kakafa shinge akan hanyar gbese zuwa makodi inda aka tsare su yamutsi ya kaure har ta kai ga an kashe shi a kwazo gana. 40 of Ghana's men have been captured in the operation and are currently under custody. They will soon be handed over to the civil authority for prosecutions. mun kama mutane arba'in ana tsare da su za a kai su kotu da gwamnan jihar benue samuel otom ya samu labari sai ya yi jawabi ga 'yan jaridu. At about 4 p.m. we heard that some soldiers why da misalin karfe hudu na yamma yayin da su ta taso a kwambar motoci don mika kansu da makamansu sai sojoji a madakatar motoci ta mosege a karamar hukumar boko suka tsayar da su gano wanda yake tafiya tare da shugaban karamar hukumar sai aka tafi da shi a motar shugaban karamar hukumar su masu laifin da suka tuba aka tafi da su daga motocinsu saba ga'idar aiki ne dan jami'an sun san abin da muke shiryawa ba wani boyayyen abu ba ne amma na yi kokarin magana da kwamandojin inda na samu janar yakini wanda shi ne kwamandan kuma ya ce mini suna kan aiki zai neme ni daga baya ya tabbatar min suke da wannan alhakin. Wannan bayani na gwamnan jihar Benue ya jawo muhawara inda hadaddiya ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam yankin Middle Belt yankin da ya haɗa ta jihar ta Benue ta bayyana cewa soja fa sun yi daidai wajen kashe shi Tawazi Akwazi Ghana domin a duniya ka babu wata ƙasa da ta taɓa yin ahuwa har sau uku ga wani mahaluki. Cikin sakon ƙungiyar ta Facebook, shugaban ƙungiyar barista Maxwell Godwin ya ce Gana ya ci gaba da kashe mutane a bayan ahuwa da aka yi mai har sau biyu saboda saboda haka ya yi fatan cewa kashe shan zai kawo karshen kashe mutane da ake a jihohin biyu ba gayar ba sabba tabbas nan gaba dai da kwai bukatan duk waɗanda za a yi ma'ahuwa aje su a wani sansani na tsawon watanni shida karanci a koya masu sana'o'i kafin a sallame su don gudun kada a koma gidan jiya san shabi malafashi murai amurka daga katsina a najeriya Yeah. you. zama na kafar kowa mataki cikin tawawaki ya game ta ga kunci sannan tunani ya yi tarnaki ga dambarci na tawawaki kan hali yanzu kuma ga shirinmu na gaba wasanni a takaice babbar hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta majalisar ɗinkin duniya da ofishin yaƙi da tu'ammali da miyagun ƙwayoyi na majalisar ta ɗinkin duniya kazalika da kuma hukumar kwallon kafa ta duniya wato fifa sun rattaba hannu akan wata yarjejeniya a yau litinin domin hada karfi wajen kawar da barazanar da aikata laifuka ke haifarwa ga wasanni shugabannin hukumomin na majalisar ɗinkin duniya da kuma shugaban fifa gianni infantino su ne suka rattaba hannun yarjejeniyar a ofishin na yaƙi da tu'ammali da miyagun ƙwayoyi na majalisar ɗinkin duniya da ke vienna wata sanarwa da hukumar fifa ta fitar a yau litinin ta ce an yi alkawari a ƙarƙashin yarjejeniyar na fitowa da hanyoyin yin amfani da wasan ƙwallon ƙafa a zaman babbar hanyar nisanta matasa daga faɗawa aikata laifuka da kuma hanyar cusa ƙwarewa ta dogaro da kai shugaban hukumar ta majalisar ɗinkin duniya gada wale ya ce lamuran wasanni suna taka muhimmiyar rawa wajen karfafawa matasa da yara ƙanana haka kuma ana buƙatar wasanni a duk faɗin duniya a daidai wannan lokaci da ake farfaɗowa daga annobar coronavirus domin ƙarawa al'umma lafiya da kuma dawo da ɗimbin ayyukan yi da aka rasa. an soma fuskantar cacar baki tsakanin mai horar da 'yan wasan kungiyar tottenham ta ingila jose mourinho da kuma 'yan wasan kungiyar mourinho ya yi suna sosai a kan takun saka da 'yan wasansa lamarin da masu fashin baki suka ta'allaka da kalubalen da koshin ya fuskanta a zamansa kungiyoyin chelsea inter milan da kuma manchester united tottenham din ta sha kashi ne a cikin gidanta a hannun everton da ci ɗaya mai ban haushi a wasansu na farko na buɗe gasar premier a sabuwar kakar wasanni a jiya lahadi lamarin da ya sa mourinho ya zargi 'yan wasan nashi da ya bayyana a matsayin raggaye da ba su da hikima da basira a wasan Mourinho ya ce sam 'yan wasan nashi ba su tabuka wani abin da ya kamata ba ko kuma matsawa abokan karawarsu lamba har sai suka zo suka doke su suka kuma ɗauke makin su uku. to sai dai ɗaya daga cikin 'yan wasan ben davis ya mayarwa mai gidan nasu martani inda ya wanke kansa da sauran takwarorinsa 'yan wasan kungiyar kana kuma ya ɗora alhakin shan kashin a kan kocin a fagen wasan tennis kuma zakaran gasar us open dominic team ya ce ga baki ɗayan rayuwarsa ya sadaukar da ita ne ga samun wannan nasara don haka mafarkinsa ne ya so tabbata tim ya yi waiwayan baya ne mai cike da tarihi ya doke alexander zverev a wasan karshe ta gasar ta US Open a daren jiya Lahadi inda ya sami lashe kofin babbar gasar tennis ta farko a tarihi. Tim ɗan ƙasar Austria mutum na biyu a jadawalin mafifitan 'yan wasan tennis a duniya ya doke Zverev wanda shine na biyar a duniya da turmi uku da biyu a wasan na ƙarshe da ya yi zafin gaske da suka kwashe fiye da sa'o'i hudu suna fafatawa a filin wasa na Arthur Ashe da ke birnin New York. Murtala Faruk Sanyin na a Washington DC. Da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman a takaice. Shugaban hukumar lafiya ta duniya ta reshen turai ya ce hukumarsa ta yi hasashen za a samu karuwar mace-mace sanadiyar cutar covid-19 a watannin oktoba da nuwamba a wata hira da kamfanin dillancin labarai na afp a yau litinin Hans klug ya ce lamarin zai yi muni. Watan Oktoba da Nuwamba za a ga ƙarin mace-mace. Shugaban Belarus Alexander Lukashenko ya kai ziyara birnin Sochi a ranar Litinin don tattaunawa da takwaran aikinsa na Rasha Vladimir Putin. Ana sa ran Lukashenko zai nemi goyon baya don gwamnatinsa daga shugaban Rasha Vladimir Putin a ganawarsa da za ta kasance ta farko tun bayan da Lukashenko ya sake lashe zaben shugaban ƙasa da aka yi mai cike da takaddama a watan da ya gabata. Gobarar daji da ke ci a sassan Amurka da ke arewa maso yammacin gabar tekun Pacific ciki har da arewacin jihar California da Oregon da Washington ta laƙume dubban gidaje da masana'antu da kuma garuruwa. Akalla fiye da eka miliyan na filaye gobarar ta lalata. haka kuma gobarar ta kashe akalla mutane 35 a fadin yankin hayaki da ƙaurin wutar sun haɗe sun lullube biranen san francisco da seattle da kuma portland inda suka haifar da mummunan yanayin iska da ba taɓa ganin irin ta ba a duniya jami'an muhalli na jihar oregon da ke arewa maso yammacin ƙasar sun bayyana yanayin iskar yankin a matsayin mummuna ko kuma mai tattale da haɗari ga bil'adama Cibiyoyin gwaje-gwaje na musamman a Faransa da Sweden sun tabbatar da cewa an sanya wa malamin 'yan adawar Rasha Alexa Navalny gubar da ke illata jijiyoyi ta zamanin Soviet da ake kira Novichok ne a cewar gwamnatin ƙasar Jamus yau Litinin. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. yanzu a madadin hadiza kiyari da ta taya ni gabatar da shirin da julie lathers gresham wacce ta haɗa mana shirin da kuma injiniyan mu na yanzu ni ibrahim kalamasi garba ke muku fatan alheri wasalam